ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة الأحبة في الله لقد قسم الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى الحرص على طلب الشرف إلى قسمين الأول أن يطلب الشرف والرفعة عن طريق المال أو عن طريق السلطة يريد أن يترأس أو أن يكون مديرا أو يكون مطاعا بشيء من الولايات التي يتولاها ليأمر وينهى فمن الناس من يطلب الشرف بهذه القضايا الله تعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين قال ابن كثير رحمه الله أي ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم وتجبرا بهم ولا فسادا فيهم وفي هذا المعنى يقول يزيد بن عبد الله بن وهب وكان من القضاة العادلين ومن أحب كثرة المال والشرف لم يعدل وكلنا نعرف الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة أخرجه البخاري وفي حديث أبي موسى حينما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي فقال أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر مثله فقال إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه أخرجه البخاري القسم الثاني من أقسام الحرص على الشرف وهو ذلك الإنسان الذي يطلب الرفعة في الدنيا والمحمدة في قلوب الخلق والعلو على الناس بالأمور الدينية وهذا أسوأ من الأول ذاك يطلبه بالمال أو بنوع, بنوع ولاية وهذا يطلبه بالدين بالعلم بالعلم بالزهد بالتقشف فهذا أفحش من الأول وفساده أعظم وأخطر فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب ذلك جميعا رجاء ما عند الله لا يطلب لشيء من الدنيا قال الثوري رحمه الله إنما يطلب العلم ليتقى الله به فمن فمن ثم فضل فلولا ذلك لكان كسائر الأشياء وتحت هذا هناك أنواع هناك من يطلب أو فإذا طلب بشيء من هذا الدين وما يتعلق به طلب به عرض الدنيا فهذا أيضا إما أن يطلب به المال وهذا نوع من الحرص على المال وهو المشار أيضا إليه بالحديث فهو طلب له بأسباب محرمة يطلب الدنيا بالدين وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها أخرجه أبو داود النوع الثاني من يطلب بالعلم والعمل والزهد الرياسة على الخلق والتعاظم عليهم وأن ينقاد له الخلق أن يظهر للناس فهذا فهذا كذلك أمر حقير وأمر دني قال عليه الصلاة والسلام من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار أخرجه ابن ماجه وقال العلامة الأرناؤوط حسن لغيره إن شاء الله وفي الحديث الآخر لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع أيها الإخوة الأحبة في الله يجب علينا جميعا أن نحذر من هذه الآفة وهي الحرص على طلب الشرف وخاصة طلب الشرف بالأمور الدينية فإن الشهرة وطلب الشرف من أعظم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 أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من أقودي أقال الله تبارك وتعالى أبنجج تالكي من أشهد وباب أبن بوتا ودقسكيا بسا تنشنتا في الله تعالى شيكتي من أشهد وأنب محمد صلى الله عليه وسلم bawansa ne kuma manzansa ne muna talati da sallamewa gare shi da alayen shi da sahabban shi da duk wani wanda ya bi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya ku yan uwana musulmi mu ji tsoron Allah Allah yana faɗi cikin littafinsa mai tsarki ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah matukar tsoro kada ku yadda ku mutu face kuna kan addinin musulunci saboda haka nake roƙawa kaina da ku yan uwana masu daraja Allah ya tabbatar da digadigan mu cikin wannan addini lallai wato kwaɗayin matsayi yana daga cikin ababen da muka ce a wancan mako za mu yi magana a kai duk da muna cikin jarrabawa a cikin garin jos amma na ga ya kamata lura da mariga mun yi magana game da haɗarin kwaɗayin dukiya ɗayan ɓangaren kuma kwaɗayin matsayi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gargaɗe ma a cikin wannan hadisin mazi ibani ja'i'an naga ya kamata mu karkare wannan ko da za mu yi tsokaci a kan abin da muke ciki ƙarshen hudu ba al-imam ibn rajab alhambali Allah ya ji ƙanshi da rahama yana da littafi da ya rubuta ka cokam da ya sharhin wannan hadisi sharhi mai faɗi mai yalwa galibin wasu ma maganganu da suka shafi hadisin a nan na tsakuro su to ya kasa kwaɗayin matsayi da san matsayi wato kashi biyu ya ce na farko mutum ya nemi matsayi da neman ɗaukaka da tsananin kwaɗayin ɗaukaka mutum ya nemi waɗannan abubuwa ta hanyar dukiya wani yana neman su ta hanyar kudin da Allah ya bashi ko kuma yana da wani matsayi din yana da wata kujera da ya samu to sai ta amfani da ita domin sama wa kanshi girma da kudayin matsayi al'umma ta rika bin shi a ce shi ne shugaba shi ne jagora shi ne mai umarni shi ne mai hani to wasu sukan nemi matsayi kwaɗayin matsayi ta wannan hanyar ku lura wayannan suna nema ne ta kudin da suke da shi ko wata daraja da suka samu sai su kwaɗayin wani matsayin to nan ma akwai haɗari shi sa Allah ta'ala yake cewa ai wancan gidan lahira ce muke ba da ita lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada ga waɗanda ba sa nufin girman kai neman girma da jiji da kai a ban ƙasa wala fasada kuma ba sa neman ko nufin ɓarna wal'aƙibatu lilmuttaƙin Allah ya ce kuma kyakkyawan ƙarshe ga masu kiyaye dokokin Allah ne ibn al-qayyim ya fassara wannan ayar a cikin tafsirinsa da irin wannan ma'ana cewa suna neman matsayin ne suna neman uluwan fil tarafu taraffu'an ala khalqillah wato girman kai suna neman matsayin ne domin girman kai ga halittun Allah da taka jama'a da barna a ban ƙasa a wannan nema wani babban malami alƙali. mutumin kirki wala zaki ala Allah ahada ana kiran shi Yazid dan Abdullahi dan Wahab yake cewa duk mutumin da alkali ne shi yake duk mutumin da yake ya kaga yana son yawan dukiya da matsayi to ba zai adalci ba duk mutumin da kwadayinsa na maganar dukiya musamman alkali in wannan ya shige shi kwadayin dukiya da matsayi to ba zai adalci ba kuma abin da yake addaban mu kenan a ƙasar nan ai yanzu alƙalai nawa ne akwai na kirki amma za ka samu saboda kwaɗayin duniya da cewa yana hasashen za a ɗora shi a wani matsayi sai ga komai ma zai ba zai adalci ba saboda yana hararar wata kujera bari ya kyautata wanda yake tunanin zai ba shi kujerar sai ya ba shi wato umma shari'a ce sai ba wancan da ba shi ya cancanci wannan shari'ar ba domin yana ganin zai masa wani abu so nawa ake a wannan kasar ai ana faɗi cewa cikin manya-manyan matsalolin ma a ƙasar nan akwai alƙalai a ciki kuma da gaske ne ai saboda ko da 'yan siyasar idan suka ɗauko ƙazantarsu da takwakiyarsu sai ga nan dai suke tafiya don suna ganin nan ne za a sama musu wani sakin layi alƙalin yana faɗi yana samun musu sakin layin nan shikenan suna suna ganin sun kubuta amma fa a nan duniya dauda a lahira ai ba kubuta akwai yau matubul sara'ir Allah shi tsare mu manzon Allah sa alaihi ke cewa lallai ku za ku kwaɗayi za ku kwaɗayin shugabanci kuma zai zamto dama gare ku a ranar tashin alkiyama kwaɗayi kwaɗayin shugabanci kwaɗayin matsayi shi sa wata rana cikin hadisin abu musa yake cewa mun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ni da wani mutum cikin mutanenmu cikin ƙabilarmu ya ce da muka zo sai ɗaya daga ciki ya ce ya manzan Allah ka ba mu jagoranci mana kuma ka ba mu shugabanci sai ɗayan ma ya sake faɗin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai mu ba ma ba da wannan jagorancin wanda ya nema wanda ya roka da wanda yake sa kun yana neman wannan daukakar ne da duniya ko kuma wani matsayi saboda a girmama cikin al'ummarsa ibn rajab yace kashi na biyu na kwadayin matsayi Shi ne mutum ya nemi ɗaukaka ta duniya da yabo na duniya daga wajen mutane da al'amura na addini ku lura da wannan kun ga wancan mun ce da me da maganar dukiya ce zai nema yana da kudinsa ya nemi matsayi yana kwaɗayin matsayi ko yana da wani matsayin sai ya tsara amfani da matsayin wajen samun da ya ɗaukaka a yi ta bin shi da jama'a ana bin shi ana ihu di'in ne ya zo jama'a za su taru yiwu an bi shi da kafa ana bin shi da motoci ko ana jiniya ko ana menene to wancan da duniya ne na biyun nan ce kashi na biyu ya nemi matsayi da kwaɗayin matsayin nan da al'amari da ya shafa addini ya nema da addini sai ya ce wannan shi ya fi kyama shi ya fi ƙazanta ma dama-dama na farkon wannan shi ya fi ƙazanta ya nemi matsayi a girmama shi a daraja shi ta hanyar addini ta hanyar ne addini ya nuna shi na kwarai ne shi na kirki ne shi na Allah ne shi ahali ne shi ne aikin kwarai ne shi ne yi ne domin mutane su ji daɗi alhali kuma shi yana son matsayi ne da daraja shi sa al'imam sauri yake cewa shi ilimi fa kawai ana neman shi ne domin a ji tsoron Allah da shi saboda haka ne ma aka nuna yana da falala amma idan ya zamto an nemi ilimi domin neman daraja da matsayi to ya zamto sauran kamar sauran ma in muka kenan sauran abubuwa saboda haka wannan kashi na biyun nan shi ma a ƙarƙashin shi za ga yana da nau'uka amma wanda ya fi fitowa fili wanda ya nemi ilimi ya yi aiki ya zamto yana zuhudu yana nuna shi na kwarai ne shi na gari ne gashi yana da ilimi amma ya neman ya jagoranci mutane yake shi dai ya zamto shi ne shugaba a girmama shi mutane su rikari suna mishi din ne zo a miƙe din ne shigo unguwa a taro yu jama'a shi dai kawai wannan ne yake zuciyarsa to wannan shi ya fi ƙazanta ma in ji malin ibn rajab alhambali ke wannan abu ne ƙasƙantacce mutum yana neman duniya yana neman duniya ƙasƙantacciya da abin da yake maɗaukaki ne shine ilimi da kuma abin da yake sake sa mutum ya ɗaukaka wajen Allah manzan Allah sa alaihi yake cewa duk wanda ya nemi ilimi domin ya wato ya wofantar da ƙwaƙwalen jahilai ko ya rika tunƙaho wa malamai ko ya karkato da idan mutane zuwa gare shi fahuwa finnar to yana wuta ibn majah ya fitar al-imam al ce yace hasanun li in ne Allah a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku nemi ilimi domin ku rika yi wa malamai tinkaho ku malamai ne ko ku rika wofantar da kwakwalen wawaye kada ku nemi ilimi don a rika nuna ku a majalisi majalisi a ce ku ne to duk wanda fa ya aikata haka wuta wuta wuta wuta bannar annar kuma kun san farkon waɗanda za a kada wuta aya ko wanda ya karanta alkur'ani ya nemi ilimi domin a ce shi makarancin alkur'ani a ce shi malami ne za a turmusa shi a wuta Allah shi tsare mu kuma ku lura da wani abu uwa duk lokacin da mutum ya matsa makan shi sai ya nemi wata daraja sai ya samu matsayi ko wajen shugabanni ko wajen gama garin mutane to za ka samu sai ya sai ya mika addinin shi wajen wato ya sayar da addinin shi da wasu kuɗaɗe da ba su taka kara sun karya ba in da ya sama kanshi yana son wai daraja mu ne za a nema mu ne kaza mu ake yayi to za ka samu abubuwan addinin shi ma zai iya sarayar da su don da ya samu wannan matsayin da yake nema shi sa magabata na kware da za ku ga ba lokacin da zan karanto maganganunsu ta kai maganganu wajen ɗari da goma na faɗa muku a wancan makon maganganu da suke na tsoratar da kawunansu da kuma al'umma cikin wannan abin da yake mai haɗari ƙwarai magana shahara-shahara ɗin nan kowa yana so ya shahara kowa yana so ya shahara Abin da ma ba ka da buƙatar sai ka bayyana ma mutane abin da ya shafi gidanka ko na farin cikinka kawai sai ka bayyana wa mutane sai ka sa a facebook a hakan kuma sai kai ka samu kai abin ya same ka na farin ciki maimakon ka gode wa Allah kai farin cikin sai ga sai ka ka kasa a facebook a facebook ɗin kasa ko a wasu hanyoyi na sadarwa wani kuma sai gasa maka magana sai maimakon kai farin ciki kuma ya dawo maka da bakin ciki ko ba ka da buka kai Allah ya faranta maka rai to ka gode mai ka sai dole wai ka sanar da mutane ne kai ka gamsu wannan cuta ce fa ta samu mutane yanzu jiya ina ganin wani masani malami ne ko masani ne na zamantakewa yake wannan magana wani balarabe ne yace ya cikin cutar da ta same mu yanzu muna samun abun farin ciki ma maimakon mu wadata mu ta morewa da farin cikin amma sai mu matsa wa kanmu wai sai mun gamsar da mutane mun harba a yanar gizo garin wannan komen komen muna karanta wani kuma sai ya danna mana ashar sai wannan farin cikin ya koma bakin ciki haka idan ma abun bakin ciki ne mun matsa sai mun saka a cikin yamakon mu gode wa Allah mu koma gare shi mu karɓi kaddara sai mu saka garin wannan bakin cikin wani kuma sai ya nuna ya ji daɗi dama aika min a baya kai ma ka fara gani sai bakin cikin ya karuwa mutum saboda aka maganar kuma har yanzu shaharar ta shigo bala'in ya gani har wayanda ya kamata su faɗawa wa mutane ma cewa a yi hattara su ma yanzu komai mutum abin shi malami ne mai wa'azi ne mai kaza ne sai ya ɗauko takun shi zai tafi daga gida yadda yake takawa zai hau matattakalar gidanshi a ɗauka a harba yadda yake mu'amala da yayan shi a harba yadda yake shan ti a harba yadda yake motsi ya sa sabon kaya ga takalmi ga agogo sai ya harbo haka an ɗauka an harba duk mun zamo kawai abin da ake ƙoƙarin a lalata mana ƙwaƙwalwa mai ta abu ba don Allah ba kuma wai ba a so a yi magana to dole ne mu ma kanmu magana saboda cuta ce take nema ta ci mu gabaki ɗaya ibn mubarak yake cewa sufyan sauri ya ce mun ina yi maka gargadi ga magana shahara shahara shuhura neman shuhura ya ce ban taɓa zuwa wajen wanda ya daga cikin malaman mu ba face sai na ji yana hani game da shahara shaharar nan amma yanzu mutane so suke su shahara wani ma sai ya gutsuro abu kawai ya sake ya ta trending cewa ai ya faɗi wata magana har ta tafi fada shugaban ƙasa wa ita ake ta magana a kai kuma yana maganar eh, shi malami kuma wai haka yake so ya gyara mutane ‘yan uwa wannan abin akwai haɗari ƙwarai bari ku ji wata magana da wani daga cikin a magabata yake faɗi yake cewa al'imam al-zahabi ne ka cikin siyar alamin nubala yake cewa mutarrif ibn abdullahi shekhir yake cewa ya ce da a ce na kwana in kuma wayi gari ina mai nadama ya fi soyuwa gare na a ce na wayi gari ko in kwana in yi bacci ina tsayuwar dare sa'annan kuma in tashi in zo ina tunkaho cewa na yi tsayuwar dare kun gane wannan magana tashi ya ce da in yi bacci in yi kwana na ban tashi ba ban yi wani kiyamun laili ba in tashi in tana dama ban samu na kiyamun lalle ce wannan ya fi soyuwa gare ni da a ce in kwana ina kiyamun lalle amma kuma da safe in zo ina nuna shahara ina nuna tinkawo ai mu eh, ni ahali ne ai eh, jiya ma alhamdulillah daren nan gabaki ɗaya na miƙe shi ko kuma alhamdulillah yau ta ɗauwa ide an yi nisa ai ai ni sitti shawal a tuni na bige shi tuni na bige sitti shawal ai ba a haka ibn eh, al-imam az bayan ya kawo wannan magana cikin siyar alamin Bala sai yake cewa ai duk wanda yake tsarkake kanshi ba zai rabauta ba an tambayi al-hafiz al-maqdisi an tambaye shi yanzu akwai wani abu da yake faruwa wani shi yana ganin ai ba zan dau littafi ba ko kuma malamai su rika yayin wani ya ya nuna yana ganin in bai zo da littafi ba shi ai shi ne za a gane kawai shi malami ne ai kaza ya kaza bari ku ji yadda suke faɗi mutanen nan fa Allah ya ji kansu da rahama ake wata musu zato an zo an tambaye shi babban malami ne sai ake cewa da shi me yasa baka karanto lima la taqra'u min ghairi kitab me yasa baka karanta da ilimi hadisi ne ke bayarwa yana ba da hadisai manzo Allah sai ce to aka ce me yasa baka bayar da hadisai da ka ba tare da littafi ba hafiz ad-dunya Abdul Aziz Abdul Ghani al-Maqdisi bari ku ji me yace sai ce akhafu al-ujba ina jin tsoron tinkaho ne jiji da kai duk wani abin da zai bata musu su da mahaliccinsu ƙoƙari suke su nisanci wannan lamarin kada ya lalata musu ayyukansu akwai muhammad ibn yusuf al-asbahani ya kasance baya siyan gurasa malami ne amma idan ya zo akwai wuraren da ake sai da gurasa to baya zaɓar wuri ɗaya ya rika zuwa saya kun san me yasa saboda kada ma a gane shi baya zuwa shago daya kada ma a gane shi a ce za a rika sayan masa da ilimin sa sai yake cewa wala yashtar illa mimman la ya'rifu duk inda zai je sai wajen da bai san mutum ba sai je sai haje shi yace saboda ina jin tsoro kada ya zamto su rika min kara saboda ni malami ne ya zamto fa akun fa'akun mimman ya ishu bidini sai in zamto cikin waɗanda suke rayuwa ci da addininsu ka duba biredi ne guzasa ce zai siya amma yana caccanja wurare amma yanzu wani kawai yana ganin shi ma a kai ba kai na ringa nuna ma alifin ba'un ba kuna yara a ungomu to a siyan mana ko kuma wani ya je sai ya gama cin abinci to mu haɗa salati goma goma ga annabi to bara ma addu'a cikin wannan duk magana ce ta ci da addini sai dai yanzu kawai an sabunta abin ne an sabunta abin ne amma iri ɗaya ne na yanzu ma da ake da za a wanke mota mai kyau a je wani ofis a je a maganganu da basu dace ba wajen zubar da mutunci na addini da kuma al'umma sau da haka ‘yan uwa mu lura da wannan wata rana muhairi cikin malamai ya je kasuwa zai sai zai sai wata haja sai wani yake ce ma mai shagon ka gane wane ne wannan fa wane ne fa shi ne ran shi ya ɓaci ya ce kai muna sayan kaya da dukiyanmu ne ba da addininmu ba sai ya tafi ya ƙi sayan kayan ma'aurin ka duba yadda mutanen nan suke takatsan amma yanzu duk wani yana ƙoƙarin ai karatun addini ya ɗanyi daraja mu ba mu san zai daraja ba da tuni mun shige shi da an kaza saboda ana samun motoci da shi yan siyasa suna ba da kuɗi suna ba da motoci suna gina malamai gidaje suna kaza suna kaza wannan ba ba hujja ba ce kuma mutane suna wani kuskure wallahi abin da nake yawan maimaitawa dan kaga wasu suna wani abin da bai dace ba kada kai tunani wai duka aka hada aka zama daya akwai malamai su suka fi yawa kai shahara kake lura da ita ai akwai na kware in ka lura a unguwarku suna nan suna karantar da mutane ba ruwansu da irin wannan shahara suna nan suna karantar da arba'un hadis suna nan suna karantar da iziya da ishmawi da ahlari da askari ba ruwanki da magana tinkaho yazo yana nuna ma shi wani ne kuma su suka fi yawa saboda kada a rika cewa malamai sun lalace ko na abin nan kai dai wanda kake gani kuma kai ma ka roki Allah Allah ya tsare ka ba wai kai ta magana cewa wani ya lalace ba a'a ka ba a hankali ba farkon ba ƙarshen amma dai dole ne mu rika tunatar da kawunan mu kada ya zamto kawai a narke ai ta magana ce ai ga siyasa ni ma zan wasa abin nan dina ai za mu ga ina za mu karkata zan shirya ni ma proposal saboda a zo a bani a muna da jama'a ni ma zan tara jama'a na saboda ɗan siyasa in ya zo za mu ba shi list din mutanen mu ina da jama'a ina da adadi kaza ina da adadi kaza wallahi duk wannan ba taimakon addini bane cutar da addini ne cutar da addini ne da al'umma wanda yake jagoranci ka faɗa masa gaskiyar ne ya dace shine shi ma zai ga kimar ka ya gyara me sa muke ta mai maimaita ai ba a zamanin da ya wuce ba ne, a wannan ya karnin ne aka yi irin sa shiga baka mamul goma ba shau shagari ya yake faɗin inda ya ji cewa gomi zai zo wajen shi gaban shi faɗi yake yi ai ba wai dan wani abin nan ba ne, domin al'ummar ce a gaban shi Kuwa duk sanda zai je zai mai nasiha ne ya nuna mai cewa ga abin da al'umma ta take ciki kaza da kaza da kaza da kaza a kiyaye a gyara kai waɗanda suka zalunce shi aka yi juyin eh, mulki a ƙasar nan ai shi ya ba da shawara kada a gama da su ‘yan uwanka ne ka kau da kai kuma ya ba da shawarar kuma ka karɓa kuma yanzu duniyar ba ta ambatan shi da alkhairi tana ambatan shi da alkhairi gashi muna ambato ba wai maganar ka tara dukiya bane ba wai maganar a tara motoci bane ba wai a jama'a jama'a zanto suna maganar ka bane magana ce ta mecece alaƙa ka da mahaliccinka ita ce magana ba magana bace ta packaging ba magana bace ta wato duk yadda zan yi sai na yadda jama'a za su karkato ni suke kallo ba haka bane al'amarin ya fi ƙarfin haka yan uwa Sau da haka muyi kokarin gyara waɗannan al'amura a wancan mako na faɗa duk ajujuwan al'umman mu duk muna cikin wannan hadarin shugabanni na wanda suke riƙe da madafan iko na siyasa suna cikin wannan hadarin masu karantarwa da malamai duk a cikin cikin wannan hadarin gama gari ma da almajirai yan uwa na ɗaliban ilimi duk muna cikin wannan amma da duk zamu zo kowa ya ƙoƙari ya gyara gwargwadon hali Allah subhanahu ta'ala. sai ya taimake mu ka ga wato al'amuran mu sun canza na ce zan ɗan yi tsokaci duk da lokaci ya yi muna cikin wannan jarrabawa farko dai muna jajanta wa kanmu ga baki ɗaya don rashin zaman lafiya ba abun so ba ne ga al'umma ga baki ɗayanta kuma zubar da jini Allah subhanahu wata'ala ya gargaɗe mu ya hane mu duk wannan abu ne muna yawan maimaita shi a kan mimbarinmu kuma muna yawan maimaita cikin alƙur'aninmu da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wannan abu ne sananne musulman sun sani da wanda ma ba musulman ba in za su yi adalci sun san duk muna wayannan maganganu kuma abin da ya dace shi ne in za ka yi wa musulunci hukunci ka yi wa musulunci hukunci da karantar shi ba da aikin wani ba wannan shi ne adalci wannan ne adalci kuma abin da ya faru a jihar filato abu ne da dukkanmu ba ƙaunar shi muka yi ba ba mu so ba balma ai ba jira ya kamata mu yi bincike su wane ne suka kai wannan harin abin da ya kamata ai kenan ai bincike ba wai ɗaukan mataki ba kuma akwai maganganu da suka birge ni da daga bakunan wasu cikin musulmai kai har wayan da ma ba musulmai ba na ji wasu yi maganganu masu kyau cewa wayannan abubuwa wasu sun zo sun tada hankali sun zubar da jini kawai an ɗauko laifin an ɗorawa wasu wanda ba a bincike ba kuma ba adalci ba ne wannan kuma da aka ɗau matakin aka ɗora wasu sai ya sake haifar da ne wata matsalar wanda idan in aka yi bincike sai ga an samu waɗanda suka yi wannan ɓarnar kuma an gabatar da su an gurfanar da su doka ta yi aiki a kansu amma kuma an samu akasin haka duk da cewa waɗanda suke rike da madafan iko su ne ya wajaba su ɗau matakin da ya dace a ran ne ake gane maganar gwamnati da ake zaɓa su ji tsoron Allah su ɗau mataki su zamto masu adalci kada a rika wariya kada a riƙa wariya duk wani laifi da ya auku a kama masu laifin nan kowanne addini mutum yake ai sunan shi mai laifi to doka ce aiki a kan shi amma ba a rika zaɓe ba kuma su ma gwamnati ya kamata su rika taka tsantsan wajen me za su furta saboda furtun wato gwamnati yakan iya sake lalata al'amari gara ma su shiru akan wani abu da ke su yi magana in dai magana ba za ta samar da mafita ba saboda haka ina sake dai jajantawa al'ummar jihar Filaton gabaki ɗaya da kuma musamman 'yan uwa musulmi da aka kashe su ba gaira ba dalili ba su da wani zunubi ba abin da suka yi ba su suka kai harin nan ba da shaidar musulman da waɗanda ba musulman ba amma wasu an kashe su a koni ya gama jami'a ina jin yana sabis ne ma ya yi aure masu na da juna biyu bai san hawa bai san sauka ba an kashe shi wani an kona shi wani ana jan shi a ƙasa babu ruwan shi a ciki unga wannan duk ya kamata mu ƙetare wannan rashin hankali da rashin kan gado kuma a gefe ɗaya dole ne mu jinjina akwai na ƙwarai ɗin a duk wurare za ga akwai unguwanni da ba na musulmai ba wasu sun tsare musulmai sun yi ƙoƙarin ba su kariya kuma suka fito da su ba tare da an cutar da su ba kaga wannan abu ne da ya kamata a ambace shi kuma a jinjina wa waɗanda suka aikata wannan hakan nan a nan unguwar angorogo ban san dai a ina bane amma na gani a kafofin sadarwa cewa wasu mata biyu an kula da su an ajiye su an killace su sun samu nutsuwa har ma kuma aka zo aka ɗauke su suka tafi gidajen su cikin kwanciyar hankali har sako na ga suke bayarwa na godiya da jinjinawa kaga wannan abin ambato ne abu ne da ya kamata mu ɗau izina da shi kuma mu ƙara amfani da shi nan gaba ɗan uwa mu kula da kawunan mu. kada mu zamto masu ɗaukan doka a hannunmu idan wani ya yi magana ta rashin hankali to kai ba a magance barna da barna idan wani ya yi wata magana ta kan titi to kai mai hankali kada kai maganar da bata dace ba musamman akwai dokoki da aka yi a Najeriya da suka shafi hanyoyin sadarwa wasu ba san akwai dokokin nan ba ba san akwai matakai da aka ɗauka a doka ba a hukumance sai ka je an kai ka baka sani ba duk wayannan kafa kyamara kai wani ya ta maganganu da maganganun da shi ya san ba gaskiya bane sun fi karfin shi ya rika yi ba daidai bane mu rika irin wayannan abubuwa duk abin da zai harzuka mutane kada mu fada kada mu manta kuma da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan da ya imani da Allah da ranar lahira falyaqul khairan aw gashi kun karanta hadisin gabaki da da fada alheri ko ya shiru to mu ɗauki wannan a wannan yanayi da muke ciki Allah ta'ala ya ƙara zaunar da mu lafiya da ƙarshe na miƙa ta'aziyya ta gaba a kone babban malami da Allah ya masa rasuwa Sheikh Isa Bacci alƙali ne yau dinnan Allah ya masa rasuwa kuma haifaffen barikin ladi ne alƙali ne jihar Bauchi ya yi jami'ar madina allah ta'ala muke roƙo jinya da yi laasa ta zamto karar zunubai gare shi allah ya gafarta mai kurakuren shi allah ya nauwar kabarin shi allah ya kasance cikin iyalan shi a bayan shi kada a manta da addu'o'i ‘yan uwa mutane za ka ji ana cewa ayi yi ayi abin nan ita addu'a abin da za ku lura da ita ba wai ma kawai alkunutun ba ne a yaya alaka zuciyarka take da mahaliccinka? in gafalalliya ce ko za ka zo kai ta alkunutun a gafala kake galibi shirme kake amma ka hararo cewa mahalicinka zai maka ko a nan yanzu za mu yi addu'ar ko da ba mu yi alkunut ba ko a nan yanzu za mu yi addu'a sujjada kai addu'a Allah ya kawo mana sauki din mai nufin wannan jihar da sharri Allah ne mai da sharrin shi kanshi saboda haka mu lura da wannan kada mu wasa da addu'a muna roƙon Allah da sunayen shi kyawa da siffofin shi madaukaka da girman mulkin shi da buwayar shi ya Allah muna cikin wani mawuyacin hali ba ne yayewa sai ka ya Allah ka yaye mana ya Allah ka yaye mana ya Allah mu masu zunubi ne ko ba mai gafartawa sai ka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ƙara zaunar da Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da jihar Filato lafiya ya Allah duk wanda yake ƙoƙarin tada hatsaniya domin a zubar da jinin al'umma a wannan jiha ya Allah ka ke shi kewa. ya Allah idan mai mulki ne ko mai neman mulki ne ka hana shi ya Allah idan mai dukiya ne ka talauta shi ya Allah in mai ƙarfi ne ka zare laka a jikinsa ya Allah ka kawo mana zaman lafiya da walwala da nutsuwa a wannan jiha tamu jami'an tsaro da suke ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya Allah ka taimake su ka ƙara musu haƙuri da juriya ya Allah ka haɓaka mana tattalin arzikinmu ya Allah duk mai gaba da mu ya Allah mun bakka da shi ya Allah ba mu da dabara dabaran mu ta ƙare duk mai ƙoƙarin ya ga bayanmu ya Allah ka sa mu ga ƙeye shi ya Allah duk mai ƙoƙarin ya ga bayanmu ya Allah ka sa mu ga ƙeye shi ya Allah duk mai kokarin ya ga al'umman ta ci baya ya Allah ka nuna mana shi a bayan mu ya Allah ka nuna mana shi a bayan mu ya Allah ka hore mana ilimi mai albarka da mu da 'ya'yanmu da iyalanmu da al'ummanmu gabaki ɗaya ya Allah ka ƙara mana zaman lafiya a jihar Filato ya Allah ka ƙara mana zaman lafiya a jihar Filato biranenmu da ƙauyukanmu mu zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin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 الله أكبر الله أكبر